to yan uwa ga wanda yake da bukata to sai ya rike wannan sirri ya amfani da shi insha Allah amma me kafin mu shiga cikin sirrin idan ya kasance zuwan ka ne gidan nan na farko na Asraru TV NG to muna maka barka da zuwa nan gida kada ka manta da ka daure ka danna mana wannan alama ta ja ka danna kararrawa ta sama kenan da zarar mu dora sabon sirri insha Allah zai shigo maka wayanka ka tura yan uwa al'umma domin su masu su amfana da wannan sirri muna godiya matuka wanda ya kasance tsoho na gidan nan to muna mishi barka da wannan rana wannan sirri yana da matuƙar amfani sirri ne wato ainihin na dafa'i idan kana so ka yi shi yadda za ka bi tsarin shi ne kamar haka a kowane rana za ka iya farawa abin da za ka shi ne ana so ka sami allo da tawada ka ga wanda yake da allo da tawada da alkalami to sai ya rubuta wato ainihin wannan suratul yasin za ka rubuta ta kafa ɗaya kafa ɗaya za ka rubuta ta a allo daga farkonta har zuwa ƙarshenta ka wanke ta idan ka wanke ta to sai ka samu abu mai kyau sai ka rufe ka ajiye yauwa za ka dinga rubuta ta har kwana bakwai kana yin wani aiki amma me idan yanzu ka yi ka rubuta to ka wanke shi idan ka wanke shi to sai ka bari bayan sallar asuba da ka je ka gama sallar asuba kana gama sallar asuba to sai ka zo gida ka sha wannan rubutu haka kenan kafin ka ci komai sai ka sha wannan rubutu yauwa to idan ka sha wannan rubutu ana so ka samu takarda ka rubuta tun daga farkonta har zuwa karshen ta a jikin farar takarda wacce ta kasance ba ta da zanen komai ka rubuta ka yi layarta duk inda za ka je ta kasance tana jikinka bi lahi wannan wani dafa'i ne insha Allah mai karfin gaske yawa yan uwa sai a rike a yi amfani da shi idan ka yi layar ka sa ta a jikinka ta kasance duk tana jikinka inda kana neman dafa'i to ta kasance tana jikinka wannan layar da ka rubuta ta yasin dinnan. insha Allah za a rubuta ta da wasalinta da komai da komai za a rubuta a dinga yawo da ita a yi layarta ka kai ba duku ya ɗinke maka ita za ka yi kwana bakwai kana rubuta yasin kullum kullum kwana bakwai kana yi kana sha insha Allah haka za ka yi ta har ka gama kwana bakwai nan to idan ka gama kwana bakwai nan to sai kasance um, ita wannan layar tana jikinka insha Allah dafa ne mai karfin gaske to wannan shine am yan ina fatan za a yi amfani da wannan sirri kuma a tura yan al'umma da su masu su amfana wasalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatu. mun gode sosai sai anjima